Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من اله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa dubu daya da dari hudu da talatin da biyar yayin da yi da wato sha biyu ga watan bakwai shekara dubu biyu da sha biyu sarki ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin Qur'ani a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan labi na hausawa a cikin wannan unguwa mu ta tudun wada a wannan gari namu na wannan jiha mu ta kaduna allah ta zama da wannan jihar lafiya na sarkin sunayenta da kasar baki daya a muna cikin tafsirin sunan ali maran a yadda muka ga aya ta ɗari da arba'in da uku za mu kai shi aya ta ɗari da arba'in da hudu amma ana zai kuma maimaito aya ta ɗari da arba'in da hudu kafin nan akwai wata baiwar Allah da ake ce mata malaman Khadija wacce da ita ce PPS ta gwamna daga baya Allah ya kaddara aka yi mata canjin aiki ko wurin aiki muna roƙon Allah ya sa canjin da aka yi mata ya zama mata alheri duniya da lahirar ta da kuma addinin ta. wannan baiwar Allah mace ce suna daga cikin mata da suke kokarin taimako ga addini sawa'u a Ramadan ko a yanzu wato wajen Ramadan da haka za a ga anan gefe da akan kofi nan sama da ainihin wato wajen guda ashirin ta aiko da su da haka muna roƙon Allah ya saka mata da alheri da haka mai gani zai iya gani da kalan akan bubun nan ga ragowa nan a ainihin wato a laila saboda haka Allah ya saka masa da alheri har da ma wasu raguwar kayan sawa wanda ba sababbi ba suna nan a cikin gida da jabuja muna roƙon Allah ta'ala ya saka mata da alheri Allah ya shirya mata da zuri'arta kada Allah ya gajiyar da ita akan abin da take na alheri Allah ya tsara albarka akan abin da take na zuri'in sunayensa sannan muna ci gaba da ainihin wato ko ba abu ta kake akan abin da ya shafi neman agaji da ainihin wato tallafi akan abin da ya shafi gudunmawar da za a ci gaba da ba marayu da kuma ainihin wato gajiyayyu Allah ta'ala ya samu nasu akan makallar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إلى مقارنة يعني أتمنى آية الله تعالى وما محمد إلا رسول. لله أن محمد تبت من منظور إلى بقول الله سبحانه وتعالى. وما قد خلت من قبل من الرسل manzanni da yawa sun wuce kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aba Allah ta'ala yace aka in mata yanzu idan manzan Allah ya yi mutu aw ukila ku aka kashe shi a wurin yaki in qalabtum ala ku sai ku biya ba ku bar addinin musulunci Allah ya ce man yanqalib ala aqibihi duk wanda ya juya ba ya ba addinin musulunci fa lan yadurra Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba wasu yi da zillahu shafi'i na kuma da Allah da ala zai saka ma wanda suka tsaya ta ainihin wato ya addini shi ne al'imamu ibn kasir ke cewa ai annabi na tsaro bi da'ati wanda suka tsayi ta hanyar yi ma Allah madaukakin sarki da'a wa qatalu an dini suka yaki akan wannan addinin na Allah Wacce ba kuma suka رسوله كما Allah الله صلى الله عليه وسلم wa وميتا manzon Allah yana dare ko bai dare suka ba annabi dan Allah ta'ala ya ce mana fallazina amanu bihi wanda suka yi imani da annabi wa azzaruhu suka karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake dare wa nasaruhu suka taimaki karantarwa manzon Allah a lokacin da ya bar gidan duniya ya koma zuwa ga Allah واتبعوا النور الذي انزل معه kuma suka ba hasken da aka saukar tare da wannan annabi shine alqur'ani Allah sai ce ulai humul muflihun waɗannan mutanen su ne masu samun babbar rabo hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim da sunanu tirmidhi da sunanu ibn majah da musnad na imam ahmad dan hanbal hadisin anas dan malik yace akhiru nazaratin nazartuha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-ithnin ƙarshen kallon da na ba na Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne ranar litinin lam yakhruj ilayna rasulullah sallallahu kwana uku da annabi ya fara rashin lafiya bai fito wajen sahabbai ba wa kana abubakar radiyallahu anhu yusalli lana sayyidina abubakar Allah ya kara masa ya yadda ya ke wa mutane imani وبينما المسلمون في صلاة الفجر وترانا مسلمين suna cikin صلى asuba. lam yad'ahum illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda ya zo musu bankin sai ba su yi zamani ba ko shi suka ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kashafa sidra hujrat Aisha a anha ya buɗe labulan ɗakin na Aisha Allah ya ƙara mata yadda a siddiƙa su bin da siddiƙa wa nazara ilayhim manzon Allah ya kalli sahabbai sufu suna kallon sau kalba Abi bayan sayyidina abubakar qala anas anas yake cewa falamma wadaha lana wajhu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya yaye labule daga ɗakin na na aisha ya ga sahabbai suna sallah sahu sahu dukkan manzon Allah ta bayyana gare mu yace ma nazarna manzaran kana a'jaba ilaina min wajhi annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu taɓa ganin wani abin kallo a duniya ba mafi kyau irin fuskar manzon Allah ina wata halana lokacin da annabi ya bayyana gare mu yace ka annahu warakatu mushaf saboda hasken fuskar annabi za ka ɗauka fallon takarda aka buɗe wata zausa ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya murmushi a wannan lokacin ya yi murmushi yana min dariya حين رأى صفوفا lokacin da ya ainihin wato ya ga sahabbai sau sau sahabbai suka ce fa amanna an na naftatina min al-farqi bi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka himmatu saura kaɗan da mun fitina saboda sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilayna an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya mara ishara bi yadihi da hannunsa ya ce an an atimmu salatakum yace ku cika sallar ku ونكف أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه أبو بكر يتابايا وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي للناس يأتى الله سوى من نقل صلى الله عليه وسلم يا فطور إليه ومكة صلى فأشار إليه في النبي مصر إشارة لحمد سيسي أنت ما أنت فكان عندك اتباع ونمكة صلى ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفكرة sannan sai manzon Allah ya saki wannan labulen wa bai bainahu wa bainana an san yau ya ce wa fiye min akhir zalika al-yawm karshen wannan wurin da ne da na ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanda shi ne karshen gani na da shi a wannan wurin manzon Allah sallallahu alaihi sallam Allah ya masa rasuwa ibn shihab yake cewa akbarani abu salma an aisha radiyallahu anha akbaratu أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرد من مسكنه بالسوق lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai na abu yana wata uwarsa da ake ce mata asun hatta nan da rafa zakar da masjid har sai da ya zai shiga cikin masallaci falam yukallimu nasa biwa kowa magana ba hatta dakala ala aisha har na na aisha فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مغشى بثوب من حبره يدي سامم الله صلى الله عليه وسلم عن للبيت فكشف عن وجهه سيرا يفسر من الله الى للبدا ويابي ثم أكب عليه فنسي أيما كتب أكم من الله وقبله يتم من النبي وبكى يكوكا ثم قال فنسيك لأبي أنت وأمي babana da mamata su zama banza gare ka wallahi la yajma'u Allahu alayka mawqitin Allah ba zai hada maka mutuwa guda biyu ba amma al-mawqit allati kutibat alayka faqad mutta mutuwar da Allah ta'ala ya wajabta maka a kanka cewa za ka mutu wannan mutuwar ka riga ka gama yi ta ibnu abbas yake cewa anna ababakar kharaja a wannan lokacin sai na abubakar ya fito wa umar yuhaddithu an-nasa umar yana wa mutane magana ya farle gobe ya ce duk wanda ya kuskure ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu to daga nan sai ya malaya ya ce ƙarya ne manzon Allah ba mutuwa ya ba ya ce da munajati ga Allah ne kamar yadda annabi Musa ya yi munajati ga Allah a wannan lokacin ya mutu ya samu an yi babu wanda zai iya buɗe bakin da yake annabin ya mutu domin kafin da na umar da takobi a hannun ya ce duk wanda ya annabi ya mutu zai ba kun ji lahira فقال سيما زم سيدنا ya بكر يتي مسينا sai اجلس يا عمر يتي مسينا زونا سيدنا عمر بزونا فأقبل الناس إليه وتركوا عمر mutane na ganin sai na abubakar kawai sai aka fuskanto sai na abubakar sai aka kyale sai na abubakar فقال أبو بكر سيدنا أبو بكر جيداك يشوك إسلام ومبرا من الله صلى الله عليه وسلم سيش أما بعد bayan haka man kana ya abu muhammadin fa inna muhammadin qad duk wanda yake bota wa annabi muhammad to tabbas annabi muhammad ya mutu wa man kana ya abu allah fa inna allah hayy la yamut duk wanda kuma Allah yake bota, Allah ne ba sai na abubakar sai tunatar da su da wannan ayar ya janyo ta yace kan ku manta Allah ya ce ma Muhammadu illa rasulun qad kanat min da rusul A in mata aw utilan kalatum ala aqalikum wa man yankalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayyidu lillahi shakirin من رواية عائشة وقول الله لكأن الناس لم يسمعوا أن الله أنزل هذه الآية. أي كاتي متى saboda ruɗewa. kamar ma Allah ta'ala bai saukar da wannan ayar ba hina salama alaihim lokacin da sai na abubakar karanta musu wannan ayar har sai da sai na abubakar karanta musu wannan ayar fatalaqaha fatalaqaha min nas sai mutane suka dinga karɓi wannan ayar daga bakin sai na abubakar da baki ɗayan su tun daga wannan lokacin kama sami'aha basharun min nas illa talaha ba wanda za ka daga cikin mutane a wannan lokacin ba shi ayar da yake karanta musu وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإما تأووا تلنكم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيد الله شاكرا سيد بن المصير يكتب عمر بن الخطاب يكتب والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر كلام يكتب والله إلى نفس الله أبو بكر يا كرم سمعنا آية فقعرت حتى ما تلقيني الجريدة وحتى حولت awaitu ila al-ard ce ana karanta wani ayoyi na dai kawai tsaba kula ba za su yi ɗauka ta ba ko ce gaba da haka Allah ta'ala ya ce wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul da aka sifa ta wani ba zai mutu ba wannan sifa ce ta Allah shi kadai wa da hula shi ne kadai wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum amma akwai ayoyin da sun kashe kowa irin su kullu nasu za ta tsino kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi al-hukm وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد Allah ya ce ba mu sani wannan sun zai tarwama a duniyar nan kafin kai ba a bakin minista yanzu idan kai ka riga na mutu su za su tarwama a duniyar ne Allah ya kuma bai mai tace kullu nasu za a yi tafiyo lallai wata yankin da ainihin wato dandani mutuwa shi yasa safiyar da zunda abdulmutsalli ta da waka tana ainihin wato ta'aziyya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa a ya rasulullahi kunta raja'ana wa kunta bina fardan wa lam tukun biya وكنت نديما حالما ومعلما ليبكي عليك اليوم من كان باكيا فدا لرسول الله امي وخالتي wa ammi wa qali summa wa maliya shi take cewa ainihin wato walau kana fi dunya ta doma alwahid la qala rasulullahi hayyan wa baqiya walakinna atafna wa yaqna na'imuha wa yabqa dhunubi wal mafasi kamaniya ولو أن رب الناس أبقى نبيا له شئنا ولكن أمره كان ماليا عليك من الله السلام هدية ولكنت جنات من أبن راعيا ولشيء ta sai. da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mutu Allah ya faɗa sahabbai sun tabbatar da haka duk wani mutum da ya zo yake annabi ya mutu wato ɗan tuwatuwa ne ɗan lambara ne idan an gane shi daga ƙarshe abin da zai gina ya ce annabi yana zuwa wurin shi wataƙila ma su ci shinkafa da wake wannan ƙarya ne Allah ta'ala ya samu lafiya Allah ya ce wasu hidi zallahu shafirina da sanurin fata masu godiya da aka malamai suke magana guda uku cewa su yi zallahu a annahum asabiquna a addini duk mutumin da fitina za ta taso ya tabbata kan addini bai juya ba wannan yana daga cikin ashakirina da haka ali bin abi talib yake cewa kana abubakar amir ashakirina abubakar Allah ya kara masa ya ji ali bin da shi ne shugaban masu godiya kaf a cikin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bala'in da ya taso bayan rasuwar annabi a shekara biyu da sai na yi shugabanci na ra'aisha cewa ce irin bala'in da ya sauka ga sai na abubakar da a ce ya sauka da irin bangalalan dutse wallahi zai tarwatuwa saboda bala'i a lokaci ya an samu mutane wajen goma sha wani abu sun yi rita kabilu daban-daban kowanne da shugabanta wasu ma sun ce annabawa ne su an samu wasu suke ba za su ba da zakka ba sallah kawai za su an ga kusantan makiya ga waye ga waye ga waye ga waye duk wanda ya karanta tarihin abin da ya faru bayan da soma nan Allah sallallahu alaihi sallam da irin wanda sai na abu Bakar yi har Hassan al-Basri ya faɗa a ayar da Allah ya ce. ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini ya kuma imani duk wanda ya rida ya ba addinin musulunci a cikin ku ثم سوف يأتي الله بقوم da sannan Allah zai kawo su mutane wannan ƙaumin din da aka ce na kira ne da ta'awi dan Allah ya nuna cewa matsayin mutanen nan matsayi ne babba a gurin shi shi yake da sannan Allah zai zo da wasu mutane masu matsayi da wani girma na musamman a gurin shi ya faɗi su fasu yace yi wa wa'in nan mutanen suna son Allah kuma Allah ya so su kai ka ce kana son Allah abu ne mai sauki amma ka samu tabbas Allah da kai abu ne mai wahala shi yasa Qur'ani da kafi yana cewa sahabbai radiyallahu anhu wa radu anhu yadda ta bangare biyu aka samu sun yadda da Allah Allah ya yarda su duk wani a duniya kai kawai gije ne amma waye yake da tabbas sun Allah ya yarda shi babu amma su sun samu wannan tabbacin duk abin su kuma zuwa ga Allah sun samu tabbar sun yadda da Allah sannan sun samu tabbas Allah ya yarda da su yuhibbuhum wa yuhibbuna suna san Allah kuma Allah ya so su Allah sai yake azillatin alal mu'minina suna da tawadu kankan da kai wajen yan uwansu masu imani amma a izzatin alal kafirina suna da ji suna da ita a wajen azumi wannan gabar ita ce Allah ya haɗa ya ce wani Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu sai ce a shidda'u ala kuffari wa amma ubayyu suna da tsananta ma kafirai amma suna da ainihin wato tausayi tsakanin su wayannan mutane sai Allah ya ce yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna yawma talaq suna jihadi dan addinin Allah ya daga ba tsoron Hassan al sai ke cewa hadha Abu Bakr wayannan mutane sun sai na abubakar da sahabbai ne domin riddar ba ta faru ba annabi yana ganin shi bayan da annabi ya rasu riddar ta faru sannan Allah ya sa wanda suke maganin riddar shi ne sai na abubakar da wanda suke karkashin ina ba ta amfahimta shi yasa Ali bin Abi Talib yake cewa abubakar ya kasance shi ne shugaban masu godiya da Allah wasu malamai sun ce annahum ash-shakiruna ala at-tawfiq ولعلها ينص أي مكتوب جاء أخر أي نوته الشاك من الجسمي على التوفيق أخر آية لا سوار الشجاع وصفك وصفك لله الشاك من الجسمي أي نوته على الجين أخر الجين آية لو أن يسوى ما كان لنفسه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين الله تعالى وما كان لنفس بي قوة لك أن تموت تموت إلا بإذن الله وحيد إذن الله سبحانه وتعالى وأن أي أمة يعني wasu malamai suka ce sai da ainihin wato kaddarawa Allah sai da ilimin Allah sai da rubutawa Allah duk sai da izinin Allah babu wata rai da za ta mutu illa bi iznillahi shine bi qada'illahi wa qadarihi wato da kaddarawan Allah da kuma ainihin wato hukuncinsa wa qila bi ilmihi wa qila bi amrihi kitabun mu'ajjala kataba li kulli nafsin ajala Allah ya rubuta mu kowace rai tana da ajali inna ajalan lahi idza jaa la yu'akhkhar ajalin Allah idan ya riga ya zo idza jaa la yu'akhkharuna sa'atan wa la yastaqdimu idza jaa ajaluhum la in ajalin sa yau la sa'atan wa la yastaqdimu ba za a jinkirta mutum kuna suka ne ba wa la yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha shine wa ma kana li bai yiwa da kowace illa bi idnillahi sai da izinin Allah sai da kaddarawar Allah da hukuncin Allah da sanin Allah kuma wannan shi ne ka saba da kulli nafsin adala Allah ya sa kowace rai tana da adali la yaqdiru ahadun ala taghyirihi wa ta'khirihi ba wanda ya yake canza wannan adalin na Allah ko ya jinkirta shi yasa mutane a daina ba ta lokaci ana wahala billahi da Allah ya ce ka mutu duk duniya ba wanda ya shi in kuma ba Allah bane yake za ka mutu sai kaga an tada kura ta nan ka fita ta nan saboda mai cewa ka mutu bai ce ka mutu ba in kuma wani wanda wani ya matsa sai ka mutu lokacin mutuwar ka ne ba shi kuma wanda ya matsa sai Allah ya dauke shi abu dai mai sauki yayi wa ma kana nafsin an ta mutu illa bi idnillah babu wata rai da za ka mutu sai da izinin Allah sai Allah ya hukunta ya kaddara ka kuma ya sani dama mun ce rukunin imani da kaddara guda hudu ne duk abin da zai faru a duniya a ƙarshen wannan islamiya na farko Allah ya sani shi ne ilm ba wani abu da zai faru a duniya na wanda za a ce wai Allah bai san shi ba ba zai yi ba na biyu al-kitaba ya ka an rubuta tun kafin abin ya faru ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير na uku almashi'atu Allah ya ga dama na uku khalquhu wa tanfiyu halitta abin da kuma zartar da abu duk abin da Allah ya sa masa wa'annan abu guda ko suka ta kamar wanda ya ji ana ba sai dai ya fara abu a an da an yi kaza ne to ai da ma kaza a yi ne to ai da ma a ce an yi kaza ba ka ba shi yasa ku daina bata mutum ku lokaci an mutum in rashin lafiya da mutum ta ba a ce ai da an yi kaza ne inna tabiba bi tibbihi wa dawa'i la yastati wa difa'a maqlul kaza ma li tabibi yamutu bi dalil nabi kad kana yuri ghayruhu bima mala mata al mudawi wal muda'a wallazi jaraba dawa'a wa ba'ahu wa ishtara likita da likitanci shi bai sai sun kuɗe wa mutum abinda Allah ya kaddara masa na mutuwa wajen yin gaya ma da tsahihi me yasa likita yake mutuwa duk da maganin da yake rubar wani da shi kun taba ganin likitan saboda tsabar kwarewa a likitanci ya kare wa kanshi mutuwa kun taba gani wani ma abin da yake ya koyo karatu a kan sai zama professional a kansa ba shi yake zama sababin mutuwa sama? matan mudawi wal mudawa wanda bi da lamar dawa a waba abu wa malika da mai maganin da wanda ya kirkiro maganin da wanda za a tura su maganin da mai tsaye da maganin da wanda za a wa maganin ba wanda ba zai musu ba sai idan kwanan mutum ya karewa shi yasa wani mawaki ya kuma cewa inna tabiba lahu ya yadullu bihi in kana lil mar'i fil ayyam ta'qib likita yana da maganin da zai ba su taimaka amfani amma fa kai da aka ba magani idan kana da sauran kwanaki a duniya hatta ila man tahar ayyamul hidatu idan kwanakinka sun kare lokaci yayi za ka shirinci ka bar wannan duniya har tabibi shi ma likitan sai ya rubewa kharikul aqaqi kuma duk wata allura da zai amfani da shi ba za ka yi wasai ta yi gari a sa wannan a ce wace ba ai da ma za a kai? me yasa Allah ta'ala ya ce ka kalla idan balagatin karati me yasa idan rai ka ga ta zo kyan kana wa kila man ra aka za a ce waye mai malam a tafi shika a tafi ina ne a ce a zo a tafi london a tafi jamani, a tafi misira a tafi saudiya duk inda za a tafi a tafi Allah ya ce wa zanna annahu al hmm. shi wanda ake tsawaye da shi ya tabbatar wallahi ya rabu duniya me karawa ne bai kara masa ba lokaci ya ga ya yi ba yadda za a yi tayassar lillazi la budda minhu fa inna al-maut min qatil ibad ka an tajika an takuna rafiqa qawmin lahu zannu wa anta bi ghayri zalik mutuwa shi ba ma Allah ya ce dama wa ja'a safaru al-maut bil haqq mutuwa yana zuwa da rayuwar gaskiya sai ce zai kama kunta wannan shine abin da kowa yake gudu in mutum ya je yunwa kaga ya ji ya ɗibi girki to yana jin tsoron ko in bai ci girki ba zai iya mutuwa idan mutum yana jin kishi kaga ya ji ya sha ruwa yana ganin in bai sha ruwa ba za a samu matsala idan mutum ba shi da lafiya kaga ya gudu ya tafi wajen likita yana ganin in bai je ba zai mutuwa ita matsala idan mutuwa ta ba inda mutum zai tafi Allah ya yarda ya gama magana da yake kul inna al-mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mutuwar da mutane suke gudu sai ka zama gudu Allah ya ce tana nan an yi wato gaban mu saboda haka wannan shi akwai wani bawan Allah daga cikin bayan Allah da muke tare da su jiya ni ban sani ba a shi bayan isha'i abin ya faru bayan isha'i ya yi fito daga bayan ya yi alwala ta sallar isha'i da alulansa zai tafi masallaci sun da isha'i da ayaba a kan jebin ya gano guda ɗaya a shi a daidai lokacin akwai wasu sun maza su fi haka suka shigo suka kwantar da shi a ƙasa kan yana kallon ƙasan da alulansa ta suwa masallaci ne da sun da isha'i suka harbi ta hannayar da shi sa da matsalar ta faru biya sunansa Ustaz Yunus masallacin da muke tasiri a gwamnatinsa da yamma tsakanin masallacin zuwa gidan gida biyar ne to da abin ya faru sai da sunan sa ustaz bin sai da yawa sai suka dauka mana isa shi to ba ma da isa bin zuwan jama'a da Allah a rena mu shi ma wani bawan Allah ne daga cikin bayan Allah da ake tare da shi muna roƙon Allah ta'ala ya tsanta Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah kuma ya sa iyakar wahala kenan muna roƙon Allah Allah ya sa can ya fiye masa nan cikin sunayensa misalin nan ba zai yi ga kowace kare ba da mutu sai da izinin Allah za a mutu in mutuwa ta riga ta ba wani dabara yanzu kwanaki wani ya ɗauko abinci an yi kiran magariba ya zauna ba buɗe baki ke shirin da buɗe bakin mutu a laya ya dinga ga shi nan gangayewa ake kai musamman mutanen da ke nan yake kullum ba ranar da za ta waye ba ka ana kulle wani alungulu amma duk da haka mutane ba abin da suke canzawa alhakumu attakasu alfahari da dangi da gurace sun ce an tara duniya ya ana mafi yawancin mutane su tara bota ma Allah ana nan yawan mutuwa ta mamaye ta buga shi na kasa ga wata mamaye kuma ashirin talatin haka ake hatta zuwa mai makarbe a shi nan ana kai ma ɗin zuwa su zama ziyara Allah ta'ala ya ce wa huwa alladhi khalaqakum min tin Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya halicce ku daga yanku sun matsada adalin sannan ya hukunta muku ajali wa ajalin musamman inda sun ma'antum tantaru sannan Allah ta'ala ya ce wallahu khalaqakum min turab Allah shi ya halicce ku daga tsaya sun ma min tsubatin sannan ku kuma daga ainihin wato dubban mani ɗayan annin mu, sun ma ja'alakum azwaja sannan ya sanya ku ainihin wato nau'i nau'i dangi dangi maza da mata wa man ta'amilu min unsa babu wata mace da za ta ainihin wato dauki ciki wala ta dabu matar da ta dauki ciki babu wacce za ta haihu illa bi ilmihi ba sai Allah madaukakin sarki ya san me aka dauki ciki ya san me aka haifa Allah ya kullu unsa wa ma wa Allah ya san abin da kowace mahaifar mace ta ɗauka, da abin da yake tsaruwa da abin da yake rabuwa وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من امره الا في كتاب inda zalika ala Allah yasir babu wani abun rayarwa da za a rayar sannan ba abin da za a kawai na rayuwar mutum ba shi yana cikin ainihin masu littafi mabayyani shine lawul mahu shi yasa al-imam ibn kasir da ya kawo wannan ayar sai ce wa hadhihi al-ayatu fiha tashdidun lil jubalat a cikin wannan ayar akwai karfafawa ga mutanen da suke rabaye yake wa tarjibul lahum fil da kuma kwadaitar da su wajen zaburuwa da fafutuka da yaƙi saboda addinin Allah to inda al-iqdama wal injama yace domin yin gaba gaba akan addinin Allah da kai farmaki la yanqusu min al-umuri ba ya rage rayuwar dan adam wala yazidu fi kuma ba zai ƙara maka ba yanzu duk wanda ya koma da yake shi ba zai yin addini ba yanzu zamani ne babu ya ce a ji a kashe masu addini kaza kaza kaza kaza kaza oho kullum da safa idan ka tashi daga nan in za ka je Kano ko za ka dawo zai wahala ka je Kano ka dawo ka ga mota ta fata da mutane sun mutu su kuma wa'azi suka yi qala Allah qala rasulu suka yi in za ka je asibiti kullum in gari ya waye sai ka ga wasu sun mutu asibiti su kuma qala Allah qala rasulu suka ce saboda ka yi gaba gaba akan harkar addini bai sa Allah ya rage maka kwanaki kuma ka koma bayan ka ce wani ba ruwanka da addini kana gudun fitina kana so ka zauna lafiya ba zai sa Allah madaukakin sarki ya tsara maka ainihin wato kwanaki ba wannan shi ne ainihin wato fa'ida Khalid bin Walid ga shi yana faɗa wa huwa ala firashin mu yana kwance akan gado zai mutu yana cewa da kada azabtu kaza wa kaza za a yace na halarci kaza na halarci kaza na halarci kaza Khalid bin Walid ya ce wa fi jasadi shibr illa wa fihi darbatan darbatan bisayfin aw ta'arun bi rumin auren su misali Khalid bin Walid ya ce babu wani wuri a jikina da za a auna ta kadiya shibir ba ce akwai sara da takobi ko harbi da mashi ko harbi da kibiya a jikin Khalid bin Walid ya sa malam duk mutumin da kaga Allah ya jarrabe shi da zalim sahabbai Allah ya jarrabe shi da bala'i ba dan karami ba wani kawai ne ta da shi ya aka yi addinin ya zo bai sani ba ko ba ne shi ba a taɓa yi ba saboda addini amma kalli mutanen da wanda a jikin shi kaf ba inda za ka auna shibir haka sai ka samu akwai illa da aka yi masa ta makami saboda wannan addinin da Allah Khalid bin Walid yake cewa wa وما انا اموت على فراشي هل حق عني كما يموت البعير yace ga shi zan mutu akan gado kamar yadda raƙumi yake mutu akan kai da yake so ya nuna duk irin wancan bala'in da ya shiga da kutsawa cikin rigima ne rigima da ya kutsa bai sa ya mutu a cikin ta ba ya ce ga shi duk ya shiga ya shiga ya fita ga shi zai mutu akan gaba kamar yadda raƙon yake mutu a kan tudu ya ce tun da haka ne fala na man ƙa'ayin rigima na Allah duk wani matsawarci kada ka bar shi ba shi an fara alhalin wani yawa shi yasa za ka ga tsoro matsala ne ko kuwa Allah ya raba mu da su sannan yi kuma wata magana ya ce malin da su yi guda ilayya fiha a rusu au bashar da guda ne, ya ce daren angwanci wanda ya san mutumin da ya taɓa aure ko wani a ɗakin za ka ga wani su goma sha takwas yake kwana an yi kai da ƙafa kowa ya nemi wandansa ya tusa kaya a cikin shi ya gudu wasu ma za ka ga dagar da garwa suke wanka ita ce hoto idan mutum ya aure da ran farko abu wanda ya ce mun da ya shiga ɗaki sai da ya ga ɗaki yana ɗan jujjuya mai eh saboda ya shiga ɗaki ya ga gaki ya ga jibi ga receiver ga waye ga kujeru ga kafin kafin su sana nan Da ga kirarrika an kunna ɗakin ya cinniki ga wuta an kunna nan yana walwalwal nan yana walwalwal kawai sai ga kai shi an fara kuta Tukalin bin wani ne ke daren da an koyi ke karewa aurensa na farko da kuma mutumin da yake buƙatar haihuwa bai haihuwa a yi masa bishara ko kuma yana mutane suna farin ciki ko ya ce wallahi jawaye gari yana cikin tawaga ta mutanen makka da mai za su kai farmaki saboda addinin Allah ya farin ciki fiye da angon da zai aure kare garin farko sai sa ma dan Allah ya gaskiya da yake da mu'minin rijalu sadaku ma ahadu da alai zai wa قد لعبه ومنهم من ينتبه وما بدلوا تبديلا ومن تندى وتندى وإذا الله ما تبدل ai mun faɗa a nan mun ce wannan yana daga cikin dalilin da yasa an zala ya zama to gasirin mala'ika wai da duk kina nan matan mu da yayan mu ba shi hana mu komai ba na addini da wani da a ce su hana shi kenan shi ta wallahi malam mutum ba zai jinjina ma sahabbai ba shi ya kalli irin a wannan tafi na barin matansu da 'ya'yansu da barin kasar da suka aka suka taso saboda addinin Allah yanzu ka kalla ka gani da makka da madina da kaduna ko da najeriya ina ne gaba da wani ai ba za ka hada ba na farko can ba a ɗauke wuta duk wanda ya taɓa zuwa ya sani in jini ne wanda da za ka ga wani na tsafafa da ita a nan a can sai ka ga ana kashi da ita da ledar ta sabuwar dala ana tafi da ita ko tafi za ka shiga da isu ba da ta zo kuwa ne nan da su kwara ne kamata a yi ya kana ne dan malai ba a irin nan bane to saboda haka yanzu ku kalla ku gani ba sabo wani abu ne amma za ka ga cewa duk da irin wancan dashi kaza iri iri daban-daban a saudiya saboda dan nisan su da ruwa shinkafa kifi ya tsara fiye da shinkafa kana amma yanzu idan mutum ya kashi a matsayinsa da dan najeriya ya kashi ta ba aikin hajji saboda sabo da ya yi kwana talatin an gama aikin hajji za ka ga yana kokarin ya dawo a ne don wancan daɗin baya ga wani saboda sabo shi ɗaya tun da ya saba da nan to ya fi sannan nan yake kokarin ya dawo da annabi ya taso a garin makka a makka ya girma sahabbai sun tashi a makka a makka suka girma aka zo aka fitar da su daga cikin garin aka kori su garin da ka saba da shi a zo a kori ka a fitar da kai a cikin garin wannan bala'i ne ko bala'i ne amma sahabbai wannan saboda wannan addinin na Allah a wannan kun san yadda dan adam yake da son kuɗi sun tara kuɗi a garin maka suka haƙura suka bar kuɗi suna da iyalai suka haƙura suka bar iyalan hiddan saboda addinin Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wato lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu Allah sai ce ulaika hum salihun Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya ce man yuridu thawabad dunya duk mutumin da yake nufin sakamako na duniya na mutum ne min ha za mu ba daga ainihin wato sakamakonsa na ainihin wato duniya malami suka ce wa man kana amaluhu lid faqat duk wanda ya kasance aikinsa dan duniya ne kadai na lahu minha zai samu ita duniyar amma ma qaddarahu Allah lahu min thawabiha gwargwadon abin da Allah ya kaddara masa na sakamakon walam yakul lahu nasibun fil akhirah amma ba shi da wani larabu rabu a lahira kamar yadda ainihin wato faɗa cewa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha duk wanda yake nufin rayuwar duniya da kuma kwalliyarta Allah ya ce ba wasu ke rai mu amma da mun fiya mun fi ma layin kwaso za mu ɗauko sakamakon cikakke ma bashi ba za mu tsoge shi ba wala ikan da bi da laifin da mun fi da aka rufe illan ta irin waɗannan ba su da wani sakamako a nan rayu an je in ba wuta ba wa habi da ma sana mun yi hawa ba su sannan Allah ya ce wani yi tsawabar lafiya wanda yake nufin sakamako na lahira nau'i yi min ha shi ma za mu ba da sakamakon a lahira wa man qasada bi amalihi thawab al akhirah wanda ya damfara Allah da aikin sa yana nufin sakamako na lahira a aqamu Allah min thawabi ma Allah ya ba da sakamakon lahira wa aqamu Allah ma'aha ma qasabahu lahu fi dunya min nasibi kuma wannan bai sa Allah ya haɓa ka wani abu na rabin duniya dan ka ba da Allah da aikin ka na lahira kuma za ku ga cewa duk mutumin da yake so ya ci riba ta duniya da lahira ka nufi Allah da aikinka na lahira Allah sai sauke maka samun duniya wannan ita ce shawarar da babban malami Sheikh Muhammad Salihu Husaini ya faɗa a littafin littafinsa na kitabul ilm yace yana ba da shawara ga ɗaliban ilimi duk wanda ya tashi zai wani abu na kira zuwa ga addinin Allah ya tsarkake zuciyar shi ya sa Allah a shi yace duk abin da kake nema wa'annan guda uku idan kuɗi kake so idan girma kake so idan ai wato jama'a kake so in kai dan Allah Allah sai ya sauke maka wani jama'a sai su taru saboda kai dan Allah ba wani wani ne ka su? kullum sai Allah ya sauke maka ya samu su sai Allah ya sa a girmama ka saboda kai saboda shi amma in baka yi saboda Allah ba to Allah sai ya zara abun sai ya baka da wahala to kai sai kuma mutane ba za su yi da kai ba haka mutu kuma ka ji lahar Allah ya danka rakunta Allah ta'ala ya ce man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha duk mutumin da yake nufin magaggauciya to za mu gaggauto masa ainihin wato a wannan rayuwar ta duniya ma nasha liman yuridu to wanda muka ga dama sannan ga abin da muka ainihin wato yi ثم da له جهنم يصلاها مذموما مدبورا ko ka zo kana aiki kana neman duniya da shi baka isa ka samu duniyar yadda kake so ba yadda Allah yake so ka same ta haka za ka same ta shi ne ma da shafin wanda shi ga wanda muka ga dama da kuma abin da muka yi ne gwargwadon yadda Allah yake so ka same ta gwargwadon yadda za ka samu Allah yake sun mata Allah da hujja annama ya tsala mazmuma mazahura amma wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min Allah sai yake fa ulaika kana sa'ihum mashkura wannan yi da wato aikin sa ya zama to na lahira ne Allah ta'ala ya ce aikin sa ya kasance ainihin wato abun godiya ne muna roƙon Allah Allah kada ya zarrabe mu da yin aiki dan neman yadda wani ba Allah ba a cikin littafin ainihin wato alfawaid na Abu Qasim tamam Muhammad bin Abdullah bin Jafar bin Abdullah bin Zaid al-Bajali al-Razi wanda ya rasu a shekara na hijira na 400 da ainihin wato arba'in da ɗaya ya kawo wani hadisi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce nazzar Allah imra'an sami'a minna hadisan Allah ta haskaka mutumin da ya ji hadisi daga gurin fa hafizahu ya kiyaye wannan hadisin hatta yuballighahu kama sami'ahu har sai ya isar da hadisin kamar yadda ya ce. sai ya ce fa rubba hamil fiqhi sai ya wanda zai ɗauki fiqhi sai ya zai gairu faqihin amma bai fahimci yi wato fiqhin ba wa rubba amil fiqhin ila man huwa afqahu minhu so da yawa mutum zai dauki fiqhin ya kai shi zuwa ga wanda ya fi shi fahimtar fiqhin sai yake cewa salatu la yajillu alaihinna qalb muslim abadan abubuwa guda uku zuciyar mumini babu yadda za a yi su koshi daga waɗannan abubuwa abu na farko yake ikhlasul amal lillahi sadaka da aiki dan Allah muni, musulmi babu yadda za a cikin zuciyarka ta koshi da wannan sannan yake wal munasahatu li ulati al-amri da yin nasiha da uslubin da ya dace ga shugabanni wa lusumin jama'atul muslimin da kuma zintar jama'al muslimin fa inna da'awatuhum tuhiqu man wara'ihim domin ainihin wato addu'ar waɗannan tana kewaye waɗanda ke bayan su su yake man kana fi duniya min duk wanda ya kasance duniya ita ce niyyarsa farraq Allah alaihi amrahu Allah ya wasa al'amari wa ta'ala fasarahu bayna ayni sannan Allah ya kawo talauci ya sa a gaban shi ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له kuma babu wani abu da zai zo masa na duniya sai abin da aka rubuta masa wa man kana niyyatuhu al-akhirah amma duk wanda ya kasance niyyar sa lahira ce ja'ala Allahu shamlahu Allah madaukakin sarki zai sabbi ainihin wato zai sanya ainihin wato himmar sa gabaki daya wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atasku dunya rahibatan sannan ainihin wato Allah zai sanya wadata a zuciyar sannan duniya za ta zo masa a lokacin da ba shi yake da buƙatar duniya ba yana ma kyamar duniyar duniya tana ainihin wato zuwa kuma ku lura da wani abu da kyau ku gani duk mutumin da ya fi neman abu a yin lafiya ba shi wahala ba ka ba sai kana tafa wata ta in kana kaba ba ta kaje ga wani lafiya ya samu shi ba ta magani shi ba haka wani Allah ta'ala ya samu lafiya Allah ta'ala ya ce wasu nufin shaƙi da sannu za mu ainihin wato gode ma ma za mu ainihin wato saka ma masu godiya da Allah maka cikin sarki malamai suka ce shukur din nan da Allah ta'ala ya yi magana wato huwa rizqul iman rabi ne na imani da haka akan gina shukur akan abubuwa guda biyar ne na farko malamai suka ce akwai kudu shakir din mashkur kankan da san me godiya ga wanda ake godewa shi ne a na farko na biyu ya hubbu da san shi wanda ya ainihin wato yi maka ni'ima ne na uku da ku gobe ni'imati idan Allah ta'ala ya maka ni'ima ka tabbatar da cewa wannan ma ni'ima ne daga wurin Allah alama ne na godiya sannan assalamu alaihi biha wato yaban Allah a akan ni'imar da shi Allah madaukakin sarki wa mutum sannan alama ta biyar na mutum idan Allah ta'ala ya yi masa ni'ima yana godewa a kanta, shi ne wa Allah ya ta'amilha fi ma yakarau kada mutum ya kuskure ya aiwatar da ni'imar Allah a inda Allah yake yin ai masa kamata ya kamata ainihin wato a aiwatar da ita wannan shi ko inda Allah madaukakin sarki ya magana malamai sun yi magana cewa alamar arzikin ɗan adam a duniya guda uku duk mutumin da kaga Allah ya ba shi waɗannan to alama ne an ba shi unwani da ajiye shi na in Allah ya yarda yana cikin wanda za su samu barrawa na farko Allah ya sanya ka daga cikin idza uqiya shakar in an ba su za su yi godiya wa idza tuliya sabar in an gargaje su za su haƙura sa'idan wa idza wa idza idan yi zunubi sanan ya gaba wasu an ba su sun ƙi godiya wasu an hana su sun ƙi haƙura da bayarwa da hanawa duka jarrabawa ce da wurin Allah shi sa shi ɗan yi rantsuwa a gaban Allah ya ce sun mala'atiyan nan min bayyana aidihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين sai ka samu mafi yawancin ya'yan annabi adamu ba za su gode ma Allah madaukakin sarki ba kamar yadda yake summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal Af'ida, sayyi qalilan ma tashkurun kadan ne kadai kadan ne wani wannan za su yi hudu ma Allah akan abin da yake musu ni'ima shi yasa ya kira annabi Dawud ya ce ibnu ala Dawud shukra sai ki wa qalilun min ibadiyyah shahu kadan ne kwatai kare za su gode ma Allah ba su saboda haka duk wanda yake son ya ci gaba da samun tsari daga gurin Allah to ya zama yana gode ma Allah Allah sai ya ci gaba da ƙara masa Allah ya yi rantsuwa ya ce la in shakartu wallahi in dai zan muku ni ma da ku gode la azidan da kuma kuma sai na ƙara muku amma wala in ka mutum inna azabi la shadid in dai la ku ka kunti mutum sani ainihin wato azaba ta tana ainihin wato raɗaɗi da makamantansu ruwa da muke sha Allah ya yi bikin sarki ya ce afara a yi kuma ba a nan take shirabu yanzu ba ku kallon ruwan da kuke sha a antum an san tuma wa mana al mutum an hana da wannan ruwan ku ne kuke saukar da shi daga girgiji ko Allah ne yake saukar da shi Allah yake cewa lawan launa sha'u ja'alnahu ujana inda mun ga dama sai mu sanya shi ruwan bishin da kowa ba zai yi ba ba ka wani yanzu an kowa ya sani ruwan teku ba ya shawa Allah zai ce ku balo na tashku dan ba za ku gode ma Allah ba akan wannan ruwan kawai da yake saukarwa ba za ku gode masa Allah ta'ala ya samu dace da haka ayoyi da dama sun yi nuni akan ainihin wasu a gode ma Allah zai ce yuridu Allah kuma al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ولتكملوا العدة فيه ولتكبروا الله على ما Allah ya تشكرون الله يوتكم kula a أرأيتم in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah wa in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah idan Allah ya dauki dare ya sanya shi titir ya zama dare ne a cikin kwanakin duniya sai ce man ilahu ghayrullahi ya'tikum bidila akwai wani Allah da zai zuwa mutane da ranar da za su gane gari ya wai sai ce an ta sumaru sannan yake kul a ra'aykum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah idan aka yi aka fi aka bai da kwanakin duniya ya zama wuni yanzu an ce karfe bakwai tani mutane na jira rana ta fada da ta fito gawu takwas gawu tara gawu karfe ɗaya na dare kana jiran sarar da ta ga rana gawu sati ɗaya kullum rana gawu shekara ɗaya gawu Allah sai tambaya ce man ghayru Allah ya atikum bi layli tasmuni akwai wani Allah da yake sai zo muku da daren da kuke samun nutsuwa a cikin afala shiru sai ce wa min rahmatihi ta'ala lakum kuma layla wa nahar yana da cikin rahmar Allah ya sanya mana dare ya sanya mana wuri kamar an tambayi Allah mai ne sai ce da tasmuni fi ku samu nutsuwa a cikin shi yana duk ba kudi wannan da kowa ke a cikin mu da ya koma ya raba a duk gajiyar da yi ba sai ya nemi ya rasa ko ne take na ta zuwa. ba shi sa Allah sai ke waje Allah da muku ka, mun sanya shi ya zama muku huta saboda mafi yawancin mutane a duniya da duk da tafi yin bacci, ba da rana ba musamman ba dan Najeriya sau da aka ɗan Najeriya maganar duka an yi ba gare su cikin mutane a Najeriya ɗari an da kyan za ka samu ma masu yin ƙailuka da kusan casa'in an furta kawai bai da hali to shi yasa sai ce wa min ra'abatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara dan Allah sai ce da sunubi kuma idan gari ya waye inda yafi ko ina yawan jama'a ne da daren kaji za ka gaba kowa wannan sai Allah ya ce wa litabtahu min fadli yanzu kowa ya ji ya nemi falalar Allah da rana inda ya fi ko ina cin kusan jama'a yanzu idan ka za ka gaba kowa a gurin yanzu dare ya yi saboda an dawo za a samu wannan abin da Allah ya faɗa wani taskuro fi sannan wani taskuro min fadli wani Allah kun tashkuru Allah ya muku haka ne don kuka gurin ma ni'imar da ainihin wa ne Allah ta'ala ya samu dace Allah ya samu zaman zama to masu godiya akan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mana shi yasa zamu ga annabawa da yawa cikin Qur'ani Allah yana ce musu zama su godiya قال يا موسى إن استفدتك على الناس برسالتي وبكلامي سأل الله فقص ما آتيتك وكل إسلامي كرجاء أبدا نباك سنن كفن شيء لك كما godiya in ji Allah annabi ibrahim Allah ya inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin sai ta shakiran li al-qulu yana godiya akan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa balillahi a wa kun ka bauta ma Allah sannan ka kasance daga cikin masu godiya sannan ya ce wala qad atina luqmana da hikmata alayhi kullillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid dan haka wannan yana daga ciki dan haka Allah ta'ala ya sa mu zaman to masu godiya akan ni'imar da Allah ya mana idan muna so mu dinga samun ƙari daga gurin Allah to mu dinga gode ma Allah ta hanyar aiki mai to shi kuma Allah sai ya karu mana shi yasa annabi Sulaiman ya nuna mana cewa ya ake gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau lokacin da ya ji tururuwa tana tafiya ta ji cewa ga annabin Allah nan yana zuwa ta tara jama'a ta take la ya ayyuhan namu dukulu masakinakum la yahqimannakum Sulaiman wa junuduhum la yashurun tana yin magana sai Allah ya dauko maganar can sai kunnan annabi Sulaiman fa tabassama bahikan min qawli asiyman yace wa qala rabbi awzi'ni Allah ka karfafi ni bai ce ni ne dan sarki ne takalmin garbi ba duk wanda na taka ya ta wanda muke so a yi da shi a yi da shi wanda ba ma so a yi da shi ba a cewa ya rabbi awzi'ni Allah ka karfafe ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in gode maka akan ni'imar da kai min ta wata hanya shine wa an a'amala salihan tafsir in aikata aiki ne shi wanda za ka yi da shi ake gode ma Allah lokacin da ya miƙe a majalisa yake ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya'tu bi muslim qala ibritu min al-jinn sai wani saurayi daga cikin samarin aljanni ya miƙe yace ana atika bihi qabla an taquma min maqam wa inni alayhi la qawiyyun alim yace ni zan iya zuwa in zo maka da shi kafin ka gama sauraron kit na jama'a ka tashi wa qala alladhi indahu ilmun min al-kitab wanda yake wani sha'awar ilimin littafi ya miƙe yace ana atika bihi qabla an yasadda ilayka qawlu wannan ya bata lokaci me zan iya kawo shi kamun ka buɗe idan da kai balan ma ra'ahu mustaqirran inda annabi sulaiman yana rufe ido ya buɗe ya ga gadan an kawo a gaban shi me yake cewa ya kala hada min fadli rabbi hmm. wannan falala ce daga gurin Allah kuma yayi ne ya bari wani a ashkuru am akfur Allah ya jarraba ni ne gani zan gode masa ko zan gode masa wa man shakara fa inna ma yashkur lil mu'min duk wanda ya gode ma Allah in Allah ya masa ni'ima sakamakon godiyar zai kuma kansa dan Allah ne kara masa amma wa man kafara duk kuma wanda ya butulce ma Allah bayan Allah ya masa ni'ima to Allah sai ya maganin sa ko kusa ko nesa Allah ya sa mu zaman to masu godiya akan ni'imar da Allah ya mana haka a wannan jiha Allah ya yi mana ni'ima ta zaman lafiya mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya tabbatar mana da ita ya tabbatar mana da ita ƙasa ga baki ɗaya idan mun gode ma Allah sai Allah ya ci gaba da kawo ƙari in muka ce ma Allah wala in kafartu inna azabi lakadid subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta sai maganan bayani ko hmm. eh da wayannan ɗaliban zara academy din sun ce sun kawo yadin shadda guda goma ko yadi goma goma guda shida sai me sai a tamfa guda goma sha biyu nan ɗaliban zara academy zan makarantar nan ta ainihin wato yancin da haka mana roƙon Allah ala Allah ya saka musu da alheri wayannan ɗalibai Allah ya musu albarka wayannan ɗalibai ba mata ne ba ta zama mu ji gungun wani ɗalibai maza ba Eh? ai da hukunci gungun ɗalibai maza ba sun kawo ainihin wato akai da ba a yi abu kunya ba amma yanzu inda za a tashi magana a rijalu qawwamu la alal nisa'i billahi da la da illa ko kowa ya iya wani ma in ka tambaye shi ina aya ta daka wala ta ba amma in san rijalu qawwamu la da nisa'i saboda haka nan ya kamata a nuna mai tsawama. yana ba ta an gane sai ya ba a ce hajjawa na kasuru hajjawa na kasuru ba a najuwa da ba a ba ya rija eh Allah ko a tana ne in ji motsa ne yanzu kamar wannan aladin wannan alhaji mai gidan mai ka ce mai motsa ba ayani ko ba saboda haka sun ce ki a an tun ma ula ki ga aure da tun ku fi sabilillahi ga minku ruwa kawai suke wallahi suke layi shi yasa Allah ya mamatan albarka a ina <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك في اموت او ليل كتاب تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك